ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takwas ga watan rabi'ul akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari da talatin da biyar Allah ta'ala ya hada mu wannan masallaci jami'u shaykh ibn hasan salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan zuwa mai albarka suratul mulk ko suratul tabaraka idan Allah za mu tashi aya ta goma sha biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم للي وأن تسكيد رب من سوء بالغيب أفكي لهم مغفرة سنة وتغافرة وأجر كما سنة وتلادة كبير وتشتك من جرمة وأن الآية الله سبحانه وتعالى bayan yi bayani akan mutanen da suka zama sun kafirta tun daga walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqul takadu tamayyazu min al-ghayz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير حرزوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب التعيد Allah ya yi bayani akan waɗanda suka kafarta waɗanda ba sa jin tsoron Allah suka bijire wa dokokin Allah ta'ala suka mutu akan kafirci ko kuma suka mutu akan laifuffuka da sabo Allah ya faɗi sakamakon su to ka'ida ta alqur'ani daga cin salo na karantarwa alqur'ani idan ya tarbibi sai ya tarbibi tarbibi tsoratarwa tarbibi kuma faɗaitarwa haka kuma ake son uslubin kowane mai wa'azi ya zama yurajjibu wa yurahib ya kwadaitar ya tsoratar ya tsoratar ya kwadaitar to shine bayan Allah madaukakin sarki ya ambata mana waɗannan mutane waɗanda suka zama kafirai da sakamakon su a lahira wuta za su shiga sai kuma yace innal ladina yakhshawna rabbahum lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu malamai suka ce akwai alkhashiya akwai alkhawf suka ce bambancin da ke tsakanin alkhawf da alkhashiya alhauku mujarradin tsoro mutum ya zama yana jin tsoro ko da bai san abin da yake jin tsoron ba shine ake ce masa alkhawf amma idan aka ce alhashiya to ana nufin jin tsoro tare da an san wa ake jin tsoron shi yasa Allah ta'ala yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayansa su ne masana waɗanda suka san shi sun san Allah sai suka zama suna da khashiya har inda can Allah madaukaki ya amfani da lafazin al-khashiya yace idza fariqun minan nas idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadda khashya malamai suka ce nan ai iddi'ai suke suna nuna cewa sun san Allah ne shi yasa sai Allah da ya tashi bayani sai bai ce idza fariqum minhum yakhafuna an-nasa ba sai ce yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah suna jin tsoron mutane dan sun san mutanen ka khashyati Allah kaman irin tsoron da suke ma Allah madaukakin sarki au ashadda khashya ko kuma fiye da ma yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki to al-khashya na nufin jin tsoron Allah alhali an san Allah to shine Allah madaukakin sarki yake bayani cewa lalle waɗanda suka ji tsoronsa shi yasa a wata ayake cewa man khashiyar rahmana bil ghaibi man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib ko kaga sai kama da wannan aya to innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bil ghaibi al ghaib a matsayin ba su san ba su ga Allah ba amma kuma sun san shi ta hanyar sunayensa da siffofinsa da ayoyinsa da halittunsa domin Allah ta'ala ana sanin sa ne ta hanyar halittun da yayi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid in ji dai daga cikin mawaka masu hikim wa fi kulli shay'in lahu ayatun a kowane abu ka kalla akwai wata alama tadullu ala annahu wahid wadda ke nuna cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ba shi da abokin tarayya to ana sanin Allah ta hanyar siffofinsa da kuma halittun da ya yi da kuma alamomi ko ayoyin da ya ajiye a duniya su ne ake sanin Allah subhanahu ta'ala ta sanadiyyar amma ba a ganin Allah subhanahu ta'ala a duniya shine bil ghaib to waɗanda suka zama suna da wannan hashiya din suna da tsoron Allah lahum maghfiratun suna da wata gafara daga ubangijinsu wa ajrun kabir sannan kuma suna da wata lada wacce take babba a ce an gafarta maka baka da zunubi kenan to zai iya yi wa littafin kai zama ba komai a ciki to shi kuma Allah baya haka idan ya ce ya gafarta maka shi shikenan sai ya kuma ɗibo lada sai ya baka innal hasanati yuzhibna sayyiati idan Allah madaukakin sarki ya sa ya kaddara ma mutum ya sa'o to idan kuma mutum ya tuba ya aikata wani kyakkyawan aiki to sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada a makwafin wannan zaben da ya aikata an goge masa zunubin sa sannan ba za a bar wajen ya zama ba komai ba sai kuma a dauko lada sai a bashi Allah subhanahu wata'ala kawai ke da wannan ya gafarta maka ya goge maka zanubanka sannan kuma ya baka lada to waɗanda suke da wannan khashiya din tsoron Allah madaukakin sarki suna da wannan sakamako malamai suka ce akwai asbabu khashiyatillahi ta'ala akwai dalilan da suke jawo asabban da suke jawo mutum ya zama yana da tsoron Allah na farko shine al-ilmu billahi bi asma'ihi wa sifatihi sanin Allah shi kanshi ya ake sanin Allah ta hanyar sunayensa da siffofinsa Sun ya san sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya san siffofinsa to wannan matakin farko kenan da zai sa mutum ya zama yana da khashiya sababi ne wannan daga cin asbabu khashiyatillahi ta'ala al-ilmu billahi an tariqi asma'il husna wa sifatihi al ta hanyar sanin sunayensa kyawawa da kuma sufofinsa madaukaka sababi na farko ce daga cin abubuwan da suke jawo khashiyatillahi ta'ala al-iman bil yawmil akhir imani da lahira mutumin da ya san cewa wannan rayuwar ba madawwamiya bace ba za a tabbata akan ta ba ko ba daɗe ko ba jima za a mutu zai zama yana jin tsoron Allah madaukakin sarki ba zai yi sakaci ba ba zai zama ɗan duniya ba ba zai zama kawai ɗan sharholiya ba saboda ya san wannan rayuwar ba ita ba ce rayuwar ƙarshe rayuwa ce ta gidan jarabawa in an zo an gwada to akwai ranar da za a zo a fitar da sakamako kowa a liƙa ya ga sakamakonsa fariqun fil jannati wa fariqun fis shayi al-imanu bil yawmil da ranar lahira yana cin abin da ke jama mutum khashiyatul lahi ta'ala sannan al-imanu bil ba'd imani da cewa za a tayar da mutane duk da suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke cikin lawazimul imani bil yawmil akhir amma malamai sukan bambanta saboda muhimmancin su tashin alkiyama an ce za a yi tashin alkiyama to ya yi ce to akwai alba'as za a yi tashi sannan akwai annashu za a watsa littattafai sannan aljada sakamako wasu su tafi aljanna wasu tafi wuta in mutum yana tuno wannan to zai zama ya sa shi zai sa shi zama yana da khashiyatullah zai zama yana da tsoron Allah madaukakin sarki alhali ya san wa yake jin wannan manzila ta alkhashiya tana ɗaya daga cikin manazilin sha'iri tana ɗaya daga cikin matakan da mutum zai bi ya hahau ya hahau har ya kai ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya zama cikin zababbun bayin Allah na gari shine wannan Allah madaukakin sarki ya haɗa wannan malamai suka ce wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke kwaɗaitarwa da kuma bayanin yadda ake jawo hankalin mutane duk wanda kake tarbiyyarsa to ana son ka rika ambatan masa sakamakon abin da zai samu idan ya zama nagari tun a duniya in kana ma wani wa'azi to ka rika nuna masa fa'idar abin da zai samu idan ya zama nagari ya gyara kansa ya zama bawan Allah salihu ga sa. Allah subhanahu wataala ya karantar da mu wannan sai innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi tace lahum maghfiratun wa ajrun azim kabir sai Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi sakamako yayi mana targibi ya targibi tsoratarwa game da ce mana sannan kuma zai ya game da imani da shi to sai kuma ya dauko wani sabon mawdu'i sai ya ce wa asiqu qawlakum aw idhabu bihi وأسروا قولهم أو شهروا به إنه عليم بذات Allah madaukakin sarki ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati wa asirru qawlakum ko ku boye maganar a aw ijharu bihi ko ku bayyana ta in na innahu alimun bi dhati lallai Allah maɗaukakin sarki masani ne da abin da ke cikin kirada kamar Allah subhanahu wa ta'ala malaman ilmul munasaba munasabatul ayati akwai fanni a cikin usulul tafsir da ake cewa ilmul munasabatul ayati wa suwar ilimin sanin alaƙar waccan ayar da kuma wacce ke bi mata ko sura da wacce ke bi mata suka ce Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ce ce wa asirru qawlakum khashiyatul lahi an ce sanin Allah alhali an san Allah to daga cikin sanin Allah ka san duk abin da Allah kai kai ka faɗa to Allah subhanahu wata'ala yana nan yana ji kuma yana gani wannan abin da kai ba zai koyi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ta hanyar jinsa da ta hanyar ganinsa da ta hanyar ilminsa cewa sirru kaulakum ko ku boye maganganun da kuke yi na munafurci da maganganun da kuke na saban Allah a wajharu bi ko ku bayyana su babu bambanci innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah madaukakin sarki ya san abin da aka yi a boye wa akhba haka abin da ma ya fi boyuwa Allah madaukakin sarki yana sanar da shi yana gani kuma yana ji domin innahu alimun bi zati su Allah madaukakin sarki masani ne sai ce alimun bai ce alim ba wannan siga ce ta mubalaga Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne da bi zati sudur abubuwan da suke cikin kirara a kirji zuciya take zuciya nan kuma ne makuntar dukkan wani alkhairi ko shari a nan ne ake kulla komai a nan tunani ke fara zuwa sannan tunanin nan ya zo ya zama magana ko ya zama aiki daga haka yake fara zuwa daga alhafara ne al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yana yana yana yana koya mana yana sanar da mu yadda mutum zai yaki munanan ɗabi'u ko munanan halaye waɗanda mafarin su zuciya ya ce da ta dafi'il khatara fa in lam taf'al farat fikra فدافعها وقاومها بضدها فإن لم تفعل صارت قولا فقاومه ودافعه بضده وإلا صار فعلا فقاومه ودافعه بضده وإلا صار فعلا أقاومه ودافعه بضده وإلا صار عادة فيصعب عليك علاجها idan ka fara jin wani tunani ya so maka a cikin zuciyarka to yi sauri ka yake shi in ba haka ba sai ya zama maka tunanin yau da kullum in an ce alhatara shine abin da ke zo ma mutum a lokaci ɗaya kawai ya ji ya zo masa a kwakwalwarsa shi da sai ce masa alhatara amma wanda za a yi ta yau da gobe to ya zama fikira ya zama tunanin yau da gobe ke tunanin yau da kullum shi idan ya zama maka tunanin yau da kullum to yi sauri ka yaƙe shi ka canza ka fita daga wannan tunanin ka kawo wani tunani na alkhairi idan ba haka ba sai ya zama ka iya furtawa in ka furta so ɗaya al-imam al-qayyim yace kada ka sake furtawa ka yaƙi wannan furcin da kai ka kawo kishiyarsa ka kawo alkhairi furcin sharri da kai to kai gaggawa ka canza ka mai da shi alkhairi idan baka ayi haka ba to sai zama maka aiki ke kai kana aiwatar da abin da ka faɗi a baki in ka aikata so ɗaya a matsayin jarabawa daga Allah to kada ka sake aikatawa ka yaƙi wannan abin da ka aikata mummuna ka kawo yadda idan ba haka ba sai zama maka al'ada in ya zama maka al'ada to shi kenan ba za ka iya warka daga wannan matsalar ba ka zama kullum cikin tafiya in ka ce za ka canza ba za ka iya canzawa ba shi ne bahaushe yake cewa tsalle ɗaya ake a faɗa fidiya a yi dubu ba a fito ba al'ada kenan idan abu ya zama ma mutum al'ada to yana da wahalar canza shi ne Allah mana ku ke ce ya san abin da ke cikin kira abubuwan da aka yi zatu su can can cikin zukatan su kan su kirazan Allah kucin sarki ya san me a cikin su ya san zukatan da suka zama na alheri, ya san zukatan da suka zama na sharri malamai suka ce zukata da suke cikin kiraza kala uku ne akwai alqalbul hayy akwai alqalbul mayt akwai alqalbul mari alqalbul hayy shine qalbul mu'min zuciyar mummuni zuciyar da take rayayya afaman kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu kaman masaluhu fi adh-dhulumati bi kharijin minha kaga qalbul mu'min kina al-qalbul hayy ad-dhamirul sannan si al-qalbul mayt shine qalbul kafir aw qalbul munafiq Alƙalbul mai mayt kenan matacciyar zuciya kenan zuciyar da ba ta da rai ta riga ta mutu sannan sai alqalbul bari zaka qalbul fasiq zuciyar fasik ita haske biyu ke kai abin nan an ga wurare take da shi ciwo idan ta zama cikin ciwo wata rana to shi kenan sai ta ɗarsa so wani nau'i na ƙanin ƙanin kafirci idan kuma wani zubin ta samu waraka shi ke zai ta ɗigo ta so wani haske na imani kalbul fasik ke to Allah yana sana'a da abin da ke cikin kiraza wato zuka ke to daga ashe babu wani abin da mutum zai aikata ya koyi ga Allah subhanahu wata'ala sai mutum ya ji tsoron Allah madaukakin sarki da abin da ka yi a fili da wanda ka yi a koye duka a wajen Allah ɗaya ne kuma yana kallon abin da ka aikata kuma zai zo ya maka sakamako akwai ranar da Allah ya ba ta suna da yau matulat sara'iru ranar da ake bayyana asirrai a zo a fito da abubuwa fili harasa su yi su yi magana gaɓoɓi su yi magana kowace gaba sai ta yi magana a cikin gaɓoɓin ɗan adam su faɗi abubuwan da suka aikata su yi ma mutum shaida fatu fata ta jiki ita kanta za ta yi shaida har ɗan adam kafirai su ce lima shahidtum alaina fata ta ce fatu su ce an taqana Allahu alladhi an saka kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'u. komai zai yi magana a cikin dan adam sai wajibi ne dan adam ya ji tsoron wannan ranar ya tsaya ya gyara alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala musamman irin wannan rayuwar da take ciki rayuwar tashin hankali rayuwar rashin tabbas rayuwar rashin jin daɗi wajibi ne ya zama kowa ya kyautata alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwagwadon iyawarsa sannan abubuwan da suka kasance na sako mutum ya iya kabbacin ƙoƙarinsa wajen nisanta su sannan ko mutum ya yawaita istighfar waɗannan su ne su ne su ne su ne mabuɗan tsira da kukuta daga kalalaciya duk fitinar da ake ciki ma damar za a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to akwai mafita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba da ce ala ya alam. Ala ya alam man kwalaka shin yanzu wanda ya halitta bai sani ba alhali wa huwa latiful khabir kuma shine mai tattausawa mai tausayi al khabir kuma mai bada labarin abinda aka aikata Allah madaukakin sarki shi ya halittarsa kuma shi ya san halitta wanda bai yi halitta ba ba zai san halitta ba So to daga da Allah madaukakin sarki ya halicce mu to kuma shi ne zai tsara mana yadda za mu yi rayuwa ba a buƙatar wani ya tsara maka yadda za ka yi rayuwa domin ba shi ya halicce ka ba Allah da ya halicce ka shi ya san ka shi ya san ka shi ya halicce ka ya faɗi matakan da ya bi ya halicce ka يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم أنا يا فديد يا حلف الأسئلة tun da shi ya halice shi ashe shi ne kuma zai tsara masa ya ce yi kaza ka bar shi sa lalacewar ɗan adam ce intikasi ne juyawar ɗan adam kansa ya koma ƙasa ƙafafuwan su zama a sama idan ɗan adam ya zama yana neman wani ɗan uwansa ɗan adam ne zai tsara masa yadda zai yi rayuwa da dokokin da zai bi wannan ayar duk da aya ce makiyya tana ɗarsa so mana bayani a game da cewa ashe shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta ya tsara ta da kansa ya kuma faɗi yadda yake son abauta masa domin shi ya halitta shi ya halitta ya tsara shi kuma kowace gaba daga cikin gaban kafin akwai fa'idar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya halicce ta a tare da kai shi ne manzo Allah ta sama yake faɗa mana ya ce kullu sulama min ibni adama alayhi sadaqatun kowace gaba a jikin ɗan adam tabbas akwai sadaka a kai mutum zai iya yin wata ibada da wannan gaban tasa dukkan wata gaba a jikin ɗan adam da Allah ya halitta to ɗan adam zai iya yin ibada da wannan gaban tasa a gefe guda kuma zai iya samu da wannan gaban tasa to ashe hatta yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya tsara halittar mutum yana da alaƙa kuma da yadda Allah yake sanya mutum ya bauta masa shi zai tsara shi zai ce ga yadda za a rayu ba a buƙatar tunaninka abin da ake buƙata shine kawai ka yadda ka bi domin ba kai ka halicci kanka ba duk wanda ya ce ba zai bi Allah ba to ya kashe kan shi ya halicci shi da kansa sai zai tsara ma kansa rayuwar shi sa ɗan adam ba yi da wani yanci fiye da ya ba Allah Allah da ya halicce ka yi maka komai kuma ya ce ga yadda yake son ka ji shi kai rayuwa a cikin duniyar nan amma sai ka masa tawaye dan lokaci kaɗan kuma idan aka jarrabu mutum da tashin hankali ko da wani ciwo sai kuma ya tuno da Allah alhali ya kauce ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin da yake cikin jin daɗi to Allah shi ya halitta wa huwa al-latiful khabir kuma shine al-latif mai tausasa ma bayinsa hukunce-hukuncen da yake ba bayansa babu zafi a ciki babu tsanani sallah biyar a rana ya ba ka numfashi ke kai ka fitar da mara kyau ka shigar da mai kyau ka sha ruwa mai kyau na sani, shi ya baka ruwa kai tafiya a ban ƙasar da ce ka ɗibi ƙasar nan kai jini da ita ka ce suminti sumintin ma daga dutsensa aka yi shi amma kuma sai ya ce maka a cikin rayuwarka ya baka awanni ashirin da hudu amma sai ka yi ta tambili a cikin ashirin da hudun nan kwata-kwata ba na Allah a ciki sai ban mamaki shi yasa dan adam da ya gane hayatu kullu da rayuwarsa gabaki ɗaya ta zama ta Allah ce baya buƙatar wani abu nasa na kanshi me Allah madaukakin sarki ya ce masa yi shi yasa hatta atishawa sai da ga yadda aka ce za ka yi a musulunci hamma ga yadda za ka yi mu'amala da hamma rihi wannan da ke fitowa daga duburan mutum ga yadda zai yi da ita bawali ga yadda zai yi da shi komai sai da aka tsara maka saboda wanda ya halince ka shi ya tsara maka waɗannan dokokin amma wanda bai san ka ba shi yasa sai ya gama tsare-tsaren daga baki dai kakaf sai manta da wani abu mafi mahimmanci a cikin rayuwarka bai tattauna a kansa ba shi yasa ko da an tabbatar da wannan tsari zuwa wani lokaci sai a ce kuma ana bukata a sauya na bukata a sauya amma ga shari'ar musulunci na yau shekara dubu ɗaya da kusan ɗari biyar ake nema da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta bukatar canji الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان شرع مسلم في تاداتي لقوة لوحي تاداتي لقوة لزمني كما إذا تكي جار قوة لزمني إذا تكي جار قوة لوحي idan aka tabbaka ta aka fita to sai an ga sauyi a cikin rayuwar mutane sai mutane sun canza Ma damar mutane za su tsara Allah subhanahu wataala cikin dan lokaci kadan rayuwar su za ta canza amma idan suka ci gaba da bin tambele wanda ba bai halince su ba shi zai tsara musu dokoki kuma su yadda da waɗannan dokokin su rika jin ai dokoki ne da su ne masu kyau wannan an shiga an shiga tambele kuma an shiga talalabiya an shiga talalabiya wanda hatta masana masanan kimiyya sun tabbatar da cewa ilimin kimiyya ta ɗan adam da take bincike da yake bincike akan dan adam bai ma fahimci dan adam ba bai fahimci kashi ɗaya bisa ɗari a cikin rayuwar dan adam da bukatunsa ba da dalilin halittarsa akwai marubuci alexis karen marubuci ne dan ƙasar faransa ya samu kyautar nobel ya rubuta littafinsa al-insanu dalikal majhul man the unknown al-insanu dalikal majhul ɗan adam ɗin da ba a san shi ba a cikin wannan littafin nasa ya yi bayani kan yadda bature ya fahimci ɗan adam da shirman da yake yi a game da ɗan adam ce kwata-kwata bai fahimci ma ɗan adam ba ko da kashi ɗaya a cikin ɗaya da ɗan adam bai fahimta akwai bayanin da ya wanda ya fi kama kwakwalwa ya ce masu cewa mace ta fito ta yi gogayya da namiji yace ba san ma makasudin halittar mace ba ya ɗauko a matsayinsa na masanin halittar ɗan adam Yace idan mutum ya kalli ƙira halittar mace daga daga cikinta zuwa saman wuyanta ya ya bambanta da ɗan adam namijin mace sam nan ɗinta daga cibiyarta zuwa sama ba irin na mutum namiji bane. saboda Allah subhanahu wata'ala ya shirya ta domin za ta yi wani aiki na musamman wanda wannan aikin dan shi ya halince ta shi ne ta yi reno ya ce hatta gadon bayan mace da za ka ɗauko yaro namiji kai za ka ɗauko yaro ka ba wani ƙatoto komin kibarsa ya goya shi sai ya sauke shi ya sa majanyi ya sa komai ko ya sa gemun shata ya ɗaura bayan ya sauke shi sai kuma ka ɗauko wata mace ko da bata taɓa haihuwa ba budurwa ka ce ta goya shi to sai wannan yaron ya fi jin daɗin wancan gadon bayan na wancan yarinya fiye da na wancan katutan namiji saboda bayan ba iri ɗaya ba ne Allah bai halarci wannan bayan don ya goyo ba ba na goyon ɗan ɗa ba ne sai dai kilan an yi abin nan ya riƙa ɗauko icce a bayan na na icce ne kaga shi ko icce kada tau yake shi ko jikin yaro ɗan jariri kaga taushi gare shi so daga sai Allah ya halitta masa baya na bayan mace baya mai taushi shi ko wancan bayan na katoto shi ko baya ne wanda ya dace da a zuba mishi wani abu wanda ya zama katata ya ci gaba da bayani ya ce idan ɗan adam idan namiji ya ɗauki yaro to yaro yana jin bambanci idan kuma mace ta ɗauke shi ɗauka kawai mujarradin ɗauka yanzu akwai maza da yawa wani ya haifi ya'ya bakwai amma bai iya ɗaukan yaro ba amma da za ka sami ɗan yarinya ƙila shekarunta ba su wuce takwas ba sai ga so ta iya riƙe yaro wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala da ya zuba a matsayinsa na ala alamu man khalaqa wa huwa al khabir to kaga wannan hikima ce ta Allah bature ne wanda ba musulmi bai ke wannan bayanin ba musulmi ne a lalata tsarin har ya mutu mai musulunta ba amma Allah subhanahu ta'ala ya sa masa fahimta ya fahimci wannan sirrin na halittar Allah subhanahu ta'ala. sai ta ga wanda ya kuwa jaba ya fahimci wannan sirrin shine dan adam musulmi wanda yake da imani ya ƙara yin imani da Allah subhanahu ta'ala ya ƙara gaskata Allah kuma ya sake jajircewa wajen bin Allah subhanahu ta'ala. wannan Allah madaukaki abin da yake faɗa mana sai ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dalulan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa dalulan wacce ya shimfiɗa muku ita kuke taka ta famshu fi kibiha to ku yi tafiya a sasanninta wa kulu min kuma ku ci daga arzikin Allah kuma wa ilaihin nushur kuma tayarwa a wajen sa take Allah madaukakin sarki a cikin uslubin na jawo hankalinmu yana nuna mana mutuno da ababen da ya mana ashe shi ya cancanta mu bauta masa ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha Allah madaukaki sarki shine wanda ya sanya muku kasa al ana amfani da lafazin al a matsayin kasa ko kasa eh ko kasa kasa kuma ai ma'ana bi take da shi a Hausa ko akwai kasar Najeriya sannan kuma akwai kasar yashi akwai kasar filasta akwai kasar laka ko kasa ce sannan akwai kasa ita ma tana da alaƙa da ƙasa wato wajen da ake takawa Allah subhanahu Ta'ala duk in ka ɗauki wannan zai iya ɗauka ko al'am a matsayin ƙasa wacce za ku zauna a cikinta da jahohi da ƙananan hukumomi da gundumomi da unguwanni da layuka da gidaje Allah madaukakin sarki ya so ka muku ƙasa ku zauna a cikin. shi sa al'am kullu halillah haka manzon sun ce innal arda kullaha lillah kasa ga baki dai ta Allah ce ba ta wani bace ba wani wanda zai yi alfahari ya ce su ne asalin yan kasa innal arda kullaha lillah haka manzon sun yi ma ma musailima raddi musailimatul kazzab ya rubuto wasiƙa zuwa ga manzon sama gab da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu ya rubuta wasiƙar samin musailima ta rasulillah ila muhammadin rasulillah ad'uka li mubayati ala anna laka nisfal ardi wa li nisfal akhara ce wai wasiƙa daga musailima manzon Allah zuwa ga Muhammad manzon Allah ina kiran ka ka zo ka min mubaya'a ni ma Allah ya aiko ni a matsayin manzon Allah kamar yadda ya aiko ka ƙasa ta rabu biyu ce kai kana da ardu mubar ni kuma ina da ardu rabi'a larabawa sun kasu gida biyu manya-manyan gidajen larabawa biyu ne akwai arabu rabi'a akwai arabu muzar manzon Allah sallallahu ya fito daga arabu muzar shi kuma musailima tun da dan yaman ne ya fito daga arabu rabi'a to shine sai ya ce wai ya raba kasa gida biyu rabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rabin kuma kasa nasa shine sai manzon Allah sallallahu ya sa aka mayar masa da martani min muhammadin rasulillah ila musailimatan kaddabi kaga wannan sunan ya bi shi har abada annabi ya sa masa annabi ya sa masa musailimatul kaddab manzo Allah sunan mai yace innal arda kullaha lillah kasa gabaki ita ta Allah ce ba ta wani bane kasa gabaki ita ta Allah ce to kaga tadulan huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dalulan Allah shine wanda ya sa muku kasa a matsayin aba mai sauki wajen zama huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku ƙasa, ku taka ta a ciki da sauki ku tafi duk inda kuke so ku hau mota ku hau keke ku hau jaki ku hau alfajari ku hau doki ku hau rakuni ku hau babur duk a ƙasa sannan ku hau jirgin ƙasa shi ma a ƙasa ake hawansa kaga dalulan, Allah ya sauƙaƙe muku ita ku taka sannan huwa da ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zama mai sauƙi wajen ɗiba ku sarrafa ta ku yi ku shiga gidajen da kuka gina wannan duk tafsirin zai iya ɗauka. zalul na nufin Allah subhanahu Ta'ala ya sauƙaƙe muku ita ta zama muku wata aba da kuke sarrafa ta yadda kuka ga dama ai wani mai wani wani wani wani wani wani tajiji ya dau mamarsa yana dawafi da ita kamar yadda Imam Bukhari ya fitar a cikin Al-Adab al-Mufrad da isnadi ingantacce yake sai ya goya mamarsa yana dawafi da ita sai yana cewa inni lahaba ihu hal muzallal in ud'irat rikabuha lam ud'ani ce inni laha barihu almudallalu ni ne ni ne raƙumin ta wanda ya kasance almudallalu wanda aka sauƙaƙe mata shi ta hauni yadda take so in uz'irat rikabuha lam uz'ari idan wasu ababen da take hawa kamar sauran raƙuma da dawakai da jakuna da alfadarai in sun firgita lam uz'ari ni ba zan firgita ba za a iya firgita da ba shine da ya sauke sai ya gama dawafi ya je ya samu sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ba ya ce masa shin ya ce alaga da sahabin annabi ne kai ka ga dai yadda ne ma ba tan ka ga yadda nan ga fi da ita saboda daɗi ma habbaiti ni nake ja ina jan baitin waka ina cewa ita na zama mata raƙumi na ta yi zullo a kaina yadda ta ga dama to kana jin na biya ta kana jin na biya ta alaga malam na yi mata duk abin da ya cancanta a yi uwa sayyidina abdullahi ibn umar ya wa ni kai aiko da numfashi fara ɗaya da yi ko haihuwa da kai da kai naka baka biya ta baka biya ta yunkuri ɗaya na nakuda ba to kaga dai muhallin shafi ne al-mudallal zalul shine eh. sannan can Allah mun ce wa zullilat qutufuha tazlila Eh, tabjil na nufin a sauwaƙe maka abu kai yadda ka ga dama da shi mun gane shi ne da to ko dai ƙasa ko ƙasa ƙasa wacce ake zama a cikinta ko kuma ƙasa wacce ake amfani da ita a wajen gini duk Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana wannan ƙasa mana manakibiha ku yi tafiya a cikin sasannin ƙasa ko a sasannin ƙasa ku yi sa ku ce inda kuka ga dama ku je ƙasar Allah ce eh. wa kulu min rizqihi malaman da suke rikime da Imam Jarir bin ya ambata a cikin tafsirin ya kama ganganu da yawa wasu suka ce manakib ana nufin jawanib sasanni suka ce ai asalin da ake ce ma mankib al na ɗan adam suka ce ana nufin ɓangaroransa guda biyu ke almanakib aljawanib ɓangarora wasu kuma suka ce aljibal famshu fi manakibiha ai famshu fi jibaliha ku yi tafiya a duwatsunta amma limamu ne jaririn al-tabari rahimahullahu ta'ala sai ya tarjihi sai ya ce manakib na nufin jawanib sasanni famshu fi manakibiha ku yi tafiya a sasannin ƙasa duk inda ka ga dama ka je ƙasa ta Allah ce sannan wannan yana nuna mu wa kulumin rizqihi sannan ku ci daga arzikin Allah da yi a ƙasa والذي خلق لكم ما في الأرض jami'an, Allah shi wanda ya halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya naku ne dan ku Allah ya halicci wannan wannan aya tana cin ayoyin da suka faɗaitar a game da fa'idojin tafiya a ban ƙasa a cikin tafiya akwai fa'idoji al imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya tattara fa'idojin tafiya guda biyar a cikin wasu baitotansa yake cewa tagarraba anil awqan fi talab al-ula wa safir fawa'idi al Juhannin, khams fawaid تفرج wa ilmin wa adabin wa وصحبة ماجد yace tagarraba an al-awtan baghdahum ku ka tafi wani gari na zaune bai ga gari ba na zaune bai ga gari ba ai ka'ida daga cikin hanyoyin samun ilimi akwai tafiya duk lokacin da kai tafiya sai ka ƙaru yasa ai malamai suke suke wasu suke fassara as-sa'ihun cewa al-musafiruna fil ardh li yarau ajaibal qadar tafiya a ban ƙasa domin mutum ya je ya ga abubuwan ban mamaki shi na limamu shafi ya ce ka bar garin ku ka tafi wani gari fa fil asfari khamsu fawaid a cikin tafiye tafiye akwai fa'idoji guda biyar da farko ji hanya idan garin ku ya maka kunci ta shi ka tafi wani gari sai ka zuciya ka ta washi ko idan mutum garin su ya masa kunci to zai tafi wani gari in ya je wani gari sai duk bakin cikin da yake ciki ya washi abdun bi abdun wa ikhwanu bi mithlihi wa rizqu ya'ti liman yas'a wa man yaqumi in ji wa wajidi shine ce tafarruju hamdi sai ce waqtisabu ma'ishatin sannan kuma ana samun rayuwa idan an yi tafiya idan da ku ya kulle maka ku tafi wani gari sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'a buɗi shine iqtisabu ma'ishatin wa ilmin sannan ana samun ilimi a yi adabiya wa adabin sannan kakan san rayuwar wasu shine ne ada kana sanin al'adun wasu ta sanadiyar tafiya da kai wa suhbatu majidi sannan kuma ana samun abokan abokanai waɗanda suka zama masu daraja ana samun su ana samun abokanai waɗanda suka zama masu daraja a tafiya saboda waɗannan fa'idojin tafiya ne Allah madaukakin zaki ya ba da umarnin cewa a yi tafiya a je a gani yanzu duk wasu abubuwa da ake ba da labari a cikin alkur'ani idan da za ka tafi kasashen da mafi yawancin abubuwan nan suka afu za ka ga wasu alamominsu yanzu misali in ka je madainu fada a joda suna nan ba na buga gumi Allah ya gafarta masa na sha jin shi yana faɗa cewa ya ji ba su kai ba su bi ba ya ga gidajen su annabi fada din duk ya ga gansu a joda to akwai fa'ida a cikin a cikin tafiya yanzu ko hajji mutum ya dawo ina jin duk wanda ya je aikin hajji har ya mutu baya gama ba da labarin abin da ya gani a aikin hajji duk mutumin da ya taɓa yin aikin hajji da zarar an zo an fara fiyar hajji to shi ma yana da abin faɗa ko so da ya taɓa zuwa zai iya ba da labarin ce kuma labarin nan akwai labarin da kuma bai taɓa faɗin shi ba sai a lokacin zai faɗe shi ba maimaita labarin yake yi ba kullum zai iya samun labari ya tuno wani labarin abin da ya gani to kaga wanda fa'ida ce tafiya shi yasa Allah sai ce famshu fi manakibiha shi tafiya a ban kaza shi tafiya a sasannin kaza ka shiga can ka shiga can ka shiga can ka shiga can shi yasa da lokacin duniya tana kwance jami'ar islamiyya ta madina farkon kafa ta ɗaliban farko akwai wani tsari da jami'a take da shi idan aka ce an ba da hutu in an yi hutu kamar ki hutu da wanda mafi tsawo hutu mafi tsawo kamar hutun karshen shekara wanda su suna ce masa al'utlatu sahiyya lura da kasashen su masu zafin rana ne to ana lura da lokutan da suke da zafi to sai a rufe makaranta don aka yi wannan sai a aji jirgin sama kawai duk kasashen da kuke son kuɗi kawai sai ku shiga an riga an muku visa ɗaliban jami'ar islamiyya ne gwamnati ta ɗauki nauyin ku je wancan ƙasa ku je wancan ƙasa ku je wancan ƙasa ku je wancan ƙasa ku je wancan ƙasa domin wani bangare ne daga cikin gini ne tafiye tafiye to Allah ya umarni da a yi tafiya sannan wa kulu min rizqi ku ci daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce daga cikin kwamshu fi kibi ha ana nufin da talabin rizki ku je ku nemi arziki yasa hatta sallah da aka gama ta ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka gama sallar juma'a to ba kuma za a koma bane a ce ba za a je aiki ba a koma aiki a je a buɗe shaguna a buɗe kamfanona a buɗe ofisoshi a je a ci gaba da aiki a nemi arziki kuma wannan aya tana da daga cikin ayoyin da ta kwadaitar da musulmai su zama sun rike madafin iko da madafin tattalin arziki a ban kasa kada su zama su ne matsiyata a cikin al'umma talakawa ba burin Allah subhanahu wata'ala bane bayan sa na gari su zama su ne matsiyata a cikin al'umma idan ya zama mutanen kirki suke rike da arzikin duniya to kowa zai ji daɗi domin za su raba dukiyar Allah inda ya cancanta a raba ta amma idan ya zama miyagu su suka rike dukiyar dukiya a ban kasa to sai ya sha wahala shi yasa yahudu tuba babu a cikin littafin da suka rubuta na munafurci rubuta bulatu kama da fidiyun a cikin wannan littafin suka ce za su rike abubuwa guda biyu a duniya idan suka rike abubuwa guda biyu nan suna ganin sun mallaki duniya suka ce gold and press za su rike zinariya kuma za su rike kafafen yada labarai idan ka rike waɗannan abubuwan guda biyu ka mallaki duniya kai kake faɗa a ji duk wani labari da za ka samu yanzu a duniyar nan sai wanda sai dai na kusa da kai ne kai abin ka gani da kanka amma duk labarin da ake badawa na kasashen duniya sai fa abin da ya guda suka yi da a bayyana a duniya manya-manyan kafafen yaɗa labarai na duniya na su sai abin da suka ga dama a yada su shawwaha labarai su da labarai mutanen kirki su mai da su wasu shekaru su nuna wasu miyagun mutane su bata mutanen kirki a idan mutane ku kaga wannan kenan sannan suka ce za su rike arziki gold asalin kuɗi zinariya za su rike kuma ka kalle da suke duk ƙasar da suka ga dama suka kalla in suna son su husa tattalin arzikin da shi kenan sun san hanyar da za su husa tattalin arzikin Ka ga wannan Allah mana ku ce ku tafi a ban kasa ku nemi arzikin Allah kuma ku ci daga arzikin na ku ne ku ka fitar da ku ci daga kalubale ne musulmai suke da shi a duniya mai yawan gaske kalubalen su ne su zama kimiyya a hannun su take kimiyya ta zama a hannun musulmai yake sarrafa abubuwa ya kasance a hannun musulmai yake kuɗi ya zama a hannun musulmai yake kai qiyada jagorancin duniya ga baki ɗaya wajibi ne musulmai su rika tunanin ya za su mai da shi ya zama su suke da shugabancin musulmai suke da duniya ga baki ɗaya amfani ne su ake ja duk inda musulmai suke su ne a baya kuma ai ba haka Allah yake son mu zauna ba ko haka Allah yake son mu zauna ba ha mu ne muka yi sabi ma kasa ba ayyiku hannunmu ne ya aikata abinda muka aikata ne muke jirba abinda muka aikata ne muke jirba ga misalai nan da yawa aka tashi ina yawan buga misalai da masar wanda abin da ya faru ne kwana-kwanan nan masar shekarun da sittin sittin yan kama karya ke mulkinta shekara sittin yan kama karya ke mulkinta wanda ba wansu da Allah ba su san Allah ba miyagun mutane su suke mulkin masar sun ka ce to ai demokuraɗiyya mutanen kirki suka fito suka shiga demokuraɗiyyar nan ina karanta waran nan wani yana yana yana yana yana cewa shugaban kasar Masar da aka hamfare shi sojoji suka yi masa juyin mulki yana faɗin mazayarsa wasu sukofinsa yana tattara bayanai yana miƙa ma masu ba da Nobel Prize cewa a ba mulki Nobel Prize yana kawo tarihinsa tarihi mai ban mamaki mahaddacin shugaban alƙur'ani shugaban ƙasa na farko a duniya da aka taɓa yi mahaddacin alkur'ani a ƙarƙashin wannan tsarin nasu da muharadiyya mahaddacin alkur'ani ko profesan jami'a injiniya a tsarin mursi cikin shekaru hudun da zai yi masar za ta fara kera mota da kanta kuma duk hanyar da ake biya fara yi amma waɗannan la'anannun mutanen da suke ganin ba za su ba duniya ba za su ba kasashen musulunci su zauna lafiya har ya sauka a gidan haya yake har suka tsige shi a gidan haya yake flat ɗaya flat ɗaya yake kwana a ciki shugaban ƙasar masar na farko da ya fara jan ya ja ta hajjud ta hajjud da ka ba da buɗe ƙur'ani ba shugaban ƙasa yana jan ta hajjud ba a sallah a gidan gwamnati ba masallaci a masar shugaba gidan shugaban kasa ba masallaci shi ya zo ya samu wani katon falo ya mai da shi masallaci ce a fara sallah aka fara sallah kuma shi yake jan sallah da waɗannan tsinannin da suke bin shida a baya suka zama suka yi mishi juyin mulki wannan kalubale ne na mutum me ake nema mutum wayayye injiniya profesan jami'a su an ce dokta shi ke sun kai kace ko ka kai profesa ba za a kai maka profesa ba mu ne nan ake tutiya da shi an ka kai matsayin dokta ka kai karshe to profesa ne na jami'a Allah ya fitar da shi mahaddacin alƙur'ani to me ake nema amma tun ranar da ya hau sojoji suka fara cewa ba za su masa biyayya ba kana shugaban kasa sojoji su ce ba za su maka biyayya ba me to shugabancin yanzu mu shugaban Najeriya ai shine shugaban shugaban dakarun askarawan Najeriya sadaka yanzu tonata ban sani ba ko ya taba wani trainer Allahu alamu amma shine shugaban kowane soja duk sojoji a ƙarshe in ya ce musu kaza za su amma sojojin masa suka ce ba za su yi mamaki biyayya ba alƙalai suka ce ba ƙarƙashin shi suke ba kuma duk turawa suka tsara musu alƙalai to in ba kana shugaba ba ka da kotu me za ka yi me bambanci tsakanin alƙali da malami alƙali yana ilzami malami ko ilami yake yi in na baka fatawa yanzu ni in ka tambaye ni na sanar da kai kawai hukuncin Allah ne in ka ga dama ka ban gina ga dama ka tafi amma in kujera alƙali na hau ka zo to dole ka ai abin hukumul kalubale ne in ya yanke ya kwakwabe kaga kalubalen musulmai ne cikin waɗannan matsalolin da makirce-makirce da ake shirya musu yau da gobe wannan duniyar Allah suke bai halicci musulmai don su zo su ga cikin kaskanci ba ya yi aya na faɗa mana wa kulubin ku ci daga cikin arzikin Allah arzikin Allah ba shi da iyaka sannan wa ilayhin nushu ku sani kuma in an yi rayuwar duniya ba ta kare ba ne ba shi ke nan ba a akwai tashi nushu, Allah mana ku ziki zai ta yadda ku ita rayuwar duniya za a yi ta tana da ƙarshe in an zo ƙarshen ta to an mutu to kuma akwai tashi in an tashi kuma za a yi sakamako musulmi ke da wannan shi ya sa fiƙihunmu na da alaƙa da lahira kimiyyanmu na da alaƙa da lahira aikin ofis na da alaƙa da lahira kasuwanci na da alaƙa da lahira kowane aiki za ka yi na da alaƙa da lahira duk abin da za ka yi Allah zai tambaye ka da lahira siyasa ba wani abin da ya zama bare a cikin rayuwarka gabaki ɗaya rayuwarka ta Allah ce kaga duba hikimar Allah marubutun yana mana bayanin ni'imar da ya mana a duniya ce kuma mu ce amma kuma sai ce wa ilaihin nushur wa ilaihin nushur kuma tayarwa a wajen Allah take Allah shine zai tayar da ku bayan kun mutu za a yi sakamako wannan arzikin da Allah ya baka kayi amfani da shi yadda Allah yake so ilimin da ya baka kayi amfani da shi yadda Allah yake so ka karantar da mutane ka fahimtar da su ko ko ka bi son zuciya ko ko ka bi rima a sha kiɗa sai Allah ya tambayi mutum dukiyar da Allah ya baka tana cikin rizqullah sai tambaye ka ya kai da ita dama ta shugabanci da Allah ba mutum shugabancin siyasa ko shugabancin sarauta sai an tambayi mutum yayi da shi Karfi da Allah ya baka ya sa ka zama karfi mai karfi za ka iya aiwatar da abubuwa da jikinka Allah zai tambaye ka ya kai da wannan kan duk wannan sai Allah ya tambaye mutum a game da shi daga wannan kyakkyawar rufewa ce da Allah madaukakin sarki ya ma wannan aya ya yi bayani a game da duniya da yadda ya tsara ta kuma ya ce mu yi rayuwar mu a ciki amma fa mu sani akwai tashi wanda ya yi abin arziki za a tashe shi ya karɓi littafin da hannun dama wanda kuma ya abin banza Allah zai tambaye shi zai saka masa kuma za a bashi littafin shi da hannun hagu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda za a ba mu littafin mu da hannun dama Allah madaukakin zaki ya sa damar da Allah ya ba mu mai amfani da ita kafin Allah ya karɓi wannan dama domin damar nan ko mutum ya ko ya so wata ran bata ko dai a kwace dama kana da rai kana kallo a yi baka ko kuma Allah ya karɓi ranka shikenan dama ta kare su kowa ya amfani da damar da Allah madaukakin sarki ya bashi kafin wannan damar ta bin malamin su ma masu hikima laraba suna cewa idan habbata riyahu faftarimha idan iska ta kada to ka ci gajiyar wannan iska in kana da shanya kan shanya domin wannan iska ba za ta dawo ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addinin sa Allah madaukakin sarki ya ƙara fahimtar da mu fassara al alƙur'ani mai girma Allah madaukakin ya ba mu aiki na gari sallallahu alaihi wasallam mubaraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam waɗansu limamai kafin su tada kabbar sallah sukan ce don Allah a kashe waya shin wannan bid'a ba ba bid'a bane ka huta lafiya to me alaka wannan da bid'a ai an ce ne a nasu natsuwa ake neman a yi sallah ai da ake cewa istiqimu wa atadilu me istiqimu lafazin istiqama za a iya lafta akan istiqama da itidali al-imam al-qayyim sai da ya rubuta littafi akan al-istiqama qatan mujallali an ce istiqimu ku daidaita ku tsaya yadda ake son ku tsaya daga ciki eh, yadda ake son ka daidaita akwai kamar waya ka kira ta ka daidaita ni diri diri diri a cikin masallaci ga ba daidai ba ne sadaka ba ba ba ba ba ba yi da alaka da a ce wai ba daidai ba ko a ce abin da ya waje ba a yi ce a tunatar da mutane kuma duk da za mu za mu gyara wannan akwai ni ba gaba sai an tunatar da mutane ba da a ce muna da natsuwan da a ce muna da tsayin duk waɗanda abubuwa sai an tuna mana mutum ya shigo wani mahalli mai daraja ɗakin Allah ta'ala to ya kamata ya shi kafin ya shigo ba ma haka nan ake shigowa ba an ce da kafar dama za ka shigo aka ce kai addu'a duk ana nuna maka yanzu ka zo wani mahalli innaka bil wadi al muqaddas duwad ka tuno da irin wannan ayat da Allah ya ce ma annabi Musa fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas kai ma za ka shigo masallaci an ce ka shigo da kafar dama sannan za ka shigo ba haka nan kawai za ka shigo ba za ka yi addu'a sannan in daga gida kake tafowa ba, akwai addu'a fa da kake yi har ka tafi masallaci addu'an nan kuma tana da ɗan tsawo duk ana nuna maka yanzu wani waje za ka tafi na daban to kaga ashe daga cin abin da ya kamata ka yi shiri shine duk abin da zai baka natsuwa ka zama wanda ka zo wajensa ɗin nan Allah ta'ala gani mai kyau ya kamata kai wannan shirin so ga daga ciki akwai kashe wayarka ko ka sa ta a cikin shiru ta yadda ba za a ji ban an kira ka kai kanka ba za ka ji ba domin yanzu ka shagalta ganawa kake da Allah hatta sa sallah sa waya a vibration za a yi sallah ni ban ga fa'ida don vibration ai rashin natsuwa yake kawowa sai ma za ka kaba ka tarika hmm, in in waya China ce irin mai karan nan ko ko ba ita bace mai kama da rediyo to kaga irin wannan to mu gyara waɗannan abubuwan duk waɗannan abubuwan yan uwa su ne fa muke rena ina yawaita ina yawaita tuno wata magana da wani da wani dattijo ta yi mun je wani taro an je taro shi ke nan ana bayanai na damuwar da ake ciki sai wani ya ko ta windo shi ba ma a cikin inda ake taron ya leko ta windo ya ce yana da bayani ba a ba shi ma izini bai fara jawabi ya ce malam duk wannan tattauna da kuke ta banza ce mu yanzu kai abin da ya rage mana kawai za mu fara kuna bakin wake ne a kai ta ihu mutane suka ta ihu a masallacin nan ana kara ji ana kafar bari sai wani dattijo bayan an gama hayaniya sai ya tsaga hannu aka ba shi izini ya ce ‘yan uwa ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu san halin da muke ciki akwai abubuwa mu ne matsari ɗan ƙaramin tsari a masallaci ma ba mu da tsari amma ake yi wai za a yi fita da bakin menene za a tuna bakin wake ce ya ce ga ɗan misali ɗan ƙarami shi mutum zai zo inda ake aje hutoci a masallaci ya ɗauka ya je ya zuba ruwa ya je bayi ya biya bukatarsa sai kuma ya bar buta a bayi yace irin wannan yan ƙananan abubuwan mun kasa tsare su sai na ga kuma za mu fuskanci manya-manyan al'amura ƙananan abubuwa ƙananan ƙananan abubuwa ba mu tsare su ina za mu yi abin malami za a ɗauka a makaranta ba zai zo ya koyar ba kuma ya sani koyarwa makaranta za a ɗauke shi ya san lokaci shi amma ba zai zo ko kila addini yake karantarwa na ku irin al'umma ce wannan al'umma akwai abubuwa na wajibanmu da yawa da yawa da ba a ce mu tsare ba ma tsare ba ina za mu iya fuskantar manya-manyan al'amurra yaushe manya-manyan al'amurra za su ji amana? a ɗauki amana a ba mutum ta abu ya ci amanan nan a ɗauko musulmi a tashi a cikin shugabanci ana munna jiji ya ɓata wajen kafin lokacin saukansa a bada mummunan labari a game da shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza munanan abubuwa marasa kyau wanda ya kamata duk mutumin da ya zama musulmi idan aka ce ga wani shugabanci an bashi to a ga sauri mu abinda musulunci ya karantar da muke cikin ɗan lokaci kaɗan a ga sauyi ma musulmai mu duk waɗannan abubuwan mu ne a baya a lalace Me na ka na waɗannan na abubuwa za su tuntun mana ke dole mu dawo mu ci waɗannan abubuwa idan kasuwa ka shiga sai ka ji ana nuna wani ana cewa ko ba musulmi ba ne sai ka ji ana cewa ai ya fi kaza ko ya fi arha shaida ana ba da shaida ya fi arha ko ya fi iya mu'amala da mutane kasance ne duk gasu muna da su a cikin sami makanmu karatun tana su faɗa makanmu gaskiya aiki na hannu in ka ɗauki ma'aikaci musulmi sai zai baka haushi har ne zai maka mai kyau ya za a juya mu juya yadda Allah yake son mu zama mu bar mu shaidanu kafirai su zama su ne za a ce wai su suke yin abu mai kyau mu kuma musulmai komai namu mu ne a wargaje ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwa da ke yanzu waya wannan waya ba a masallaci ko ba ba ko nan a nan da malam nan da ya ka mutu da kai kullum za a sallaci ya ce a kashe waya dan a samu sallaci cikin mutum eh kuma saboda Allah kwarai amma ana gabawa ba za a kai ina sirat al-mustaqim ba sai ka ji diri diri diri wajen uku to mantawa mutane su ko me da kuma mu sa a cikin zuciyar sa a cikin zuciyar mun sa wallahi za mu iya gyara ƙananan ƙananan abubuwan nan su gyara su yan uwa Allah fa ba zai tambaye ka manya man gaggagaggan abubuwan da baka da ikon gyarawa ba yanzu mu nan ne da ni da ku ya za a ce Allah ba zai tambaye mu game da lahaka game da ya aka yi a Najeriya a ce an yi kaza ko an sace biliyan kaza ba ba ni na bil ni ban taba ganin biliyan ba taba ganin ta ba amma namu na kasan wanda muke da shi muke da iko ka canza naka wanda karkashin ikon ka yake sai kuma mu zo muna kici da shi naka ka canza shi Allah zai tambaye ka game da shi ka fara canza naka wanda kake da ikon canzawa ai ai ai ai ai ai ai masu hikima laraba suna cewa ghayyir ma bi nafsik ya taghayyar tarihi sai ka canza abin da ke kanka tare da kai sai tarihi ya canza shi ne na Allah halala da girma da kawai a can mai ba ta mu na kowa ne ne to ba su ce su canza Allah shi ce mu na wa alaikum na ta kyautatawa ce in sun tsara haka ya ga ya ce mata ina kwana ya ya gaishe ka ai in soyayya ce ta sa haka ai ba laifi bane akwai wasu abubuwa da mafiyancin yawancin mazaje mu bakaken fata muke da su kuma ɗabi'a ce ta bakaken fata abin yana da tasiri kamar da ko rayuwar ce da muke ta zafin rana sai ya zama kawai mutum yana so shi a gidansa kullum yana sai ya zama wani zaki kuma hatta mutane dangi ba sa taimakawa wajen haka shikenan da za a zo yanzu wasu su gama mutum yana ma matar shi wani abu shikenan sai a ce kamar lankici da kuma manzon da sama an tambaye na Aisha me annabi ke yi a cikin gida ce ta ne qumu fi mihnati ahli annabi sallallahu alaihi yana tsayuwa akan hidimar iyalansa sai ka je gidan manzon sama sai ga yana wanke wanke sai ga yana shara menene wani abu a ciki to amma mu da za a ga mutum sai ta mallake shi shi abin da ta ce mu ko in bai mata komai ba me ake son yi to shi za kake ganin mu'amalar zamantakewar wani iri ba da ba da saki shin al'umma mun fi kowa sakin aure iyalan ka shikenan matan ka dan ka taimake ta ka ka ta aiki kuma zo tare sai ga kana da buƙatar wannan taimakon ne ma wajibi ne ma ka taimaka mata amma ba za ka taimaka mata ba yaro na ta ɗan da rayu kai kuma ka je ka zauna bacci bacci a kawo maka abinci ka ga yaro na ta ihu yana kuka ga aiki tana yi ga wanki ga kaza na go na kaza yayi kaza fi ita kadai kai kuma kana ta abun nan ba za ka kawo min shi ma bai ci ba to dan mutum ya ce wa matar shi na kwana shi ke nan sai a ce kuma yayi laifi to ya ce mata ne ya zage ta

sai ka shiga cikin tsarin kana da dama sai ka shiga cikin tsarin ka fito takara ka shiga jam'iyya ka yanki tikitin wata jam'iyya ka shiga kuma ka shiga da manufa mai kyau kuma in lokacin takara ya fito ya yi kai takara kuma ka tafi majalisa idan ka tafi daidai gwagwadon abin da za ka iya yi ka aiwatar idan an zo da wata dokar da kai tsaye tana cin karo da dokar musulunci ka iya kan bakin ka wajen dakushe karfinta inda yadda za ka yi a hana sai kai idan kuma akwai yadda za ka rage mata kaifi karfin ta zo ya zama ya ya zama mara karfi to sai kai in Allah madaukakin sarki ya sa ka a haka mutum ma ya mutu to daidai gobe yayi abin da zai iya sabanin mutum yanzu ya koma gefe ya ce ai kun shi kenan ba za ba za a ba ba ba ba shi ai ba ma ba tsarin Allah ake bi ba saboda wannan kuskuren fahimta ba haka muke nufi ba wajibi ne waɗanda suke da dama suke da iko su tafi kuma ana ganin sauyi daidai gwagwado na waɗanda suke zuwa waɗanda suke da manufa daidai gwagwado yanzu misali shugaban majalisar eh, abin da wakilai me ya sunan shi tambuwal tambuwal ai yana ne daga cikin mutanen da daidai gwagwado ko mutum ya fi ko ya zo za ka ce suna kwatanta akwai daidai gwagwado yana da abubuwan sana'a alkhairi da ya yi gwaggwadon wannan matsayin da ya tsinci kansa to kaga ana buƙatar irin wannan a Najeriya yanzu akwai musulman da suka fito da shi yana ciki yana ciki daidai gwaggwado ya yi abin da zai yi yana yin abin da yake bai yadda ya shiga cin aljihun gwamnati ba a abin da ya bayyana a gare mu sannan kaga gwamnan banki duk shi ba ɗan siyasa ba ne ai shi ma ya fito da musulmai abu ne da ake zata musulmai dolaye haka ake fassara ma a Najeriya Mutulaye dolaye ne sai ga shi na ta fito da dolancin farfesoshin da suka gabace shi wanda suka riƙe wannan wajen jibe da ya tsara yadda ya daidaita al'amuran banki cutar da ake yi jibe daidai gwagwadon yadda ya to kaga shi ana buƙatar musulmi duk inda musulmi yake ya je ya tsinci kansa to ya ba da sauyi daidai gwagwadon damar da ya sama abin da ya fi ƙarfin kuma Allah ba zai kama ka da shi ana buƙatar wannan Izzuddin ibn abdulsalam sultanul ulama Izzuddin ibn abdulsalam sultanul ulama yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda tarihinsu ya tabbata yadda suke gwagwarmaya da gwamnatin dalilci da gwamnatin kafirci ya rubuta littafi da ya samu suna qawaidul islam fi masalihil ana qawaidul ahkam fi masalihil ana a cikin wannan littafin nasa juz'i biyu ne yake bayani aka yake cewa idan musulmi ya tsinci kansa a kowace ƙasa ko da ƙasar kafirai ne ga baki ɗaya amma shi ya tsinci kansa a cikin wannan ƙasar sai wani wannan gwamnatin ƙasar ta jawo shi ta ce to gashi ya zama alƙali ko ya riƙe wani ɓangare ko minista ce wajibi ne ya karɓi wannan muƙamun, kuma ya iyakar bakin ƙoƙarin sa ya taimaki musulunci daidai gwagwadon damar da ya sama abin da ya fi ƙarfinsa to Allah ba zai kama shi da shi ba sai daga kowane sanata kowane ɗan majalisa kowane gwamna kowane shugaban karamar hukuma abinda akwai kansila abinda ake fata a gare su shine kowa ya iyaka abinda zai iya ya a ga an ga tsawi daidai damar da mutum ya sama to ya amfani da wannan damar ya fito da kyawun musulunci A ce musulmai su ne idan suka yi jagoranci ake samun ci gaba ake samun jin daɗi yanzu ba sai an tafi da mutane ba a cikin jihohin Najeriya akwai gwamnonin da daidai wa gudu ko kaso ko kaso dole ka yaba musu abin da suke suna nan ana ganin aikin su ba a koyi kuma musulman mu ne sun yi daidai wa gudan abin da za su yi kuma suna da mashawarta mutanen kirki wanda suke ba su shawara kuma suna aiki da wannan shawaran da aka ba su amma akwai kuma abubuwa da yawa da ba za su iya yi ba Allah ba zai kama su da abin da ba za su iya yi ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به Allah haka dora mana abin da ba za mu iya yi ba to wannan haka Allah yake bukatar mu zama duk damar da ka sama ka gyara an tambayi mala amaka guji Allah ya ji karta. ya halatta musulmi ya aiki a gidan giya mala ya ce eh in ya samu dama ya yi kullum an zo ya fasa kwalba daya ya tafi musulunci mutane idan mala abaka kuma ya magana wasu ba su fahimtar sa mala abaka kuma wani dattijo ne da ya rayuwa ya shiga kasashen duniya ya gwagwarmaya ya haɗu da manya-manyan malamai sannan kuma bayan wannan Allah madaukakin sarki ya bashi basira ta hangen nesa so daga ya hango mana abubuwa da yawa a ƙasar nan wanda sai bayan shi ake ganin akwai ran nan nake sauraron malam abaka kuma yake cewa Allah kada ka sa in ga shugaba a zaɓi shugaban da ba musulmi ba a Najeriya. Allah kada ka kai ni lokacin da za a yi wani shugaban da ba musulmi ba a zaɓe shi a Najeriya. A lokacin da yake magana ina jin akwai ina jin shugaban ƙasar soje. Shugabannin ƙasar soje duk ma labar ne mu'amala da su. Amma yake shugaban da za a zaɓa ya zama ba musulmi ba kada Allah ya nuna masa wannan lokacin. domin mu shi Allah ya nuna mana kuma ga abin da muke gani. to malam yana da wasu maganganu da yake na fakihi masanin fikir mai hangen nesa sai mutane su zama suna da balgwala maganganunsa ba su gane nan yana nuna maka gayar takyiri musulmi duk inda ya tsanci kansa to ana bukatar ya kawo sauki ku duba fa gidan giya sai ce yi ya yi in ya je kullum ya fasa kwalba daya ya ce ya ce mutum wa ko da ba wai ma yana nuna cewa ka je kai aiki a cikin giya ba yana nuna maka duk inda ka tuntu kanka kai kokarin kawo sauyi ka sauya daga mummuna ka kawo kyakkyawa abin da ake bukata ka ga wannan kenan maganan malam da yake cewa siyasa ta fi talla aka je aka yi ta shirme jahilai da masu son zuciya suke ta mata ai sai na Usman ibn Affan ya fara fadin ta sai na Usman ke fara fadi ce inna Allah la yazu bis sultan ma la yad'u bil qur'an Allah madaukakin sarki yana tunkuɗa wata ɓanna da ake yi ta hanyar shugaba ƙwara ɗaya. abinda alqur'ani bai yi ba to sai ɗan Usman ya zama ne. me sai ɗan Usman yake nufi Ƙur'ani, malamai da ƙur'ani suke wa'azi tarin malamai guda miliyan sai su ta wa'azi ba za ta canza komai ba domin ba za a ji su ba ba su da kotu amma idan aka samu shugaba ɗaya ya zo ce kada a sake kaza shi kadai ya ga shi ne inna Allah ne ya zaɓi sultani ma la ya bil qur'an ne ma ne ke siyasa ta musalla kuma tambaya aka masa aka ce muna bin qur'a muna jefa qur'a sai aka kira sallah to ma aje qur'an nan mu tafi mu je mu sallama sai ya ce a malam malam abu ya ce a'a ku gama sawa sannan ku je ku yi sallah domin idan kuka tafi ana iya zaɓen wani shugaban da zai zo ya hana ku yin sallah ya hana ku yin sallah shi ke nan sai aka ce malamin ya ce siyasa ta fi sallah siyasa abin duniya an ce duniya ta fi sallah magana ce ta fikihu zurfin fikihu ne wannan fi kyau kuma abu ne a fi shari'ar musulunci ta zo tana kare masalih guda biyar abubuwa guda biyar shari'ar musulunci dole ta ce duk shugaban da aka zaba ya tsare su na farko addini sallah ta kashin da take wa zai tsare ta <laughs> a ina ake samun shugaba siyasa me siyasa shugabanci to amma su da yake sun kulla kwakwa na zukatansu in an ce siyasa sai su ce kawai jefa ƙwara'a shi ake nufi da siyasa a siyasa na nufin shugabanci ya za a samar da shugabanci na mai inganci a cikin al'umma shi ne ake ce ma siyasa Allah shirye ta su sadaka musulmi kalubalen mu ne kowa ya iya kabbatin kokarin a inda ya samu kansa ya kawo sauyi kuma wallahi ana samu duk wanda zai ziga kai cewa abu abdullahi abu ya lalace in ka je waje kaza ba za ka iya komai ba ƙarya yake maka kai iyaka abin da za ka iya yi sauran abin da ya fi karfin ka wallahi Allah ba zai kama ka da shi ba a Najeriya aka zaɓi a cikin sanatocin da malam kake magana kansu ai akwai su. akwai su da idan mutum ya zo ya gaishe ta akwai sanatan da shi ya dawo da wannan ya zo kawai sai shi ba zai riga mata ba in ya zo kawai sai ya wuce ai ba tsinta mata ne yau yi ba ko balle a ce ya da kasa kawai gaishe ta ne ba zai yi ba to wannan ya jawo sanatoci da yawa suna suka bi nasa an dan tada ta zauniya wuwu a majalisa karshe dole aka kyale shi yace yankin shi ne baya yace sai an nuna masa sharadin da aka ce mutum ya shigo majalisa a zaben ciki ya ya da wannan sandan sandan banza kuma mafi yawancin yan sanatoci suka goyi baya suka zo yanzu ba su kawai sai mutum ya zo ko kallon ta ma bai yi ya wuce Ba na sanu Allah ya ji kansa ai haka ya da labari a nan zariya ta faru akwai ranar da ake da ake ce mata bastoriya ko bastoriya ne lokacin mulkin mallaka akwai alƙali lawal wanda ya zama wazirin zazzau daga baya ya ce ana wannan bikin za a zo da daga tuta ingila sai a wucewa da ita duk kowa sai ya miki lokacin sarki man jafar ne shi na ana zaune aka zo wucewa ranar bastoriya ne ranar bastoriya shi nan kawai sai sai alƙali ma launi ya ki mikewa ya mikewa a shirar da ya gan shi ran dan ya ɓaci shi kenan an gama taro sai je kai ƙara shi wajen sarki sarki man jafar ya kira sun sarki man jafar ya kira alƙali man lawa ya ce to ga abin da ran ya kawo ƙararka an zo wucewa da duk da ingila baka ne ke ka girmama ta ba ya ce ranka ya daɗe ai wannan tuta musulunci mu bai ce mu girmama musamman ya ba haka ya faɗa malami da kano a cikin littafin sa kayoyin kai ba zukata ce mamban banza ba zai girmama shi ta ce in alaga ta mana ya ce kwarai mm, mamban banza ba ya ce ba zan girmama shi ba ya ce watakila da sarauniyar ingila ta zo da kanta a matsayinta na yar adam in na ga dama sai in miƙe gaita. amma tsumman banza ba zan girmama tsumman banza ba addini na ya hana ni shi ke sai sarki sarki ma jafar ya ce to ka gaji waɗannan mutane muna bin su a hankali ce to ni shawarar da zan baka ya ce dan Allah ana bikin nan karka sake fitowa ya ce wallahi dama abin da nake nema ke shi ke to ka ni? mutanen da haka suke alkali ne ba shine alkalin lardin zazzau daga baya zama waziri ma ce ba zai yi ba musamman banza ba zai girma musamman banza ba to kaga kowace dama ka sama ka yi amfani da ita wataƙila da ba shi ba ne wannan a lokacin ya zama dattijo kuma babban malami kuma alƙali wataƙila da ba wani ba ne sai ya ci duka da shi ne kai da wani ne ba shi ba ila duka zai ci amma da ya samu dama ya ƙi kuma razdan ya ganyi suka hada ido ya ƙara nuna wa razdan ya ganshi razdan ya rasa yadda zai sai kawo ƙara ko ga abin da aka yi kowa ya tsoron Allah damar da Allah ya ba shi amfani da ita da muna amfani da damar da Allah ba mu kowa ya samu dama ya abin da zai yi daidai gwagwado wanda ya mun canza abubuwa da yawa wanda yake da albishan na siyasa to ya shirya yi kayansa ana da bukatar mutanen kirki su shiga eh, ana da bukatar mutanen kirki su shiga daidai gwagwado damar da ka samu kai amfani da ita abinda Allah madaukakin sarki bai dora maka ba ba ka da ikon gyarawa wallahi Allah ba zai kama ka da shi فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين